ya kamata fa ka ƙara mun kuɗi kin san ni ma ba wadatattun kuɗi ne da ni a jikina ba kuma gashi tafiya zan yi amma dai ka san ne tafiya ba kuɗi dai akwai matsala ko kin ga abin da nake so da ke ki yi haƙuri ki yi da wanda yake hannunki mai waya waya ki yi haƙuri kamar yadda na gaya miki yanzu haka na san suna nan ofis suna jira na ina barin ki daga nan ofis zan je in same su domin jirgi za mu hau mu tafi Lagos nan To mu shiga ka gaisa da su in na mara. A in dai kin shiga kya gaida su idan na dawo ran da zan dauke ki sai in gaisa da su. To shikenan Allah ya Allah ya tsare. Amin. Sai na ji ka? To Allah ya kiyaye. kina kina kina kina ina tun ɗazu kina wannan wajen to dala ya haƙuri ga nan zuwa yanzu nan ga nan zuwa ya haƙuri ya haƙuri ga nan zuwa ga nan gidan na ce hajiya bata san na zo ba ne saboda wulakanci shine ka bar ni akan rana ka shanya ni ba haka bane ba wallahi wani uzuri ne rike ni dama akwai wani uzurin da ya fi ni muhimmanci kinga bai kamata ki saurin fushi haka ba kai ki saurin fusata ya kamata ki yi haƙuri ki shigo ko ma menene sai in gaya miki ya haƙuri ki shigo ina jin ka menene dalilin da ka bar ni a rana har tsawon minti talatin ina jiran ka kin san in aka ce mutum dan kasuwa ne ma'ana mai business ne wasu kaya ne suka zo to akwai dan problem a kan sai na tsaya dan dan warware su yanzu ina na nafa ha gidana za mu je gidanka kuma eh. hotel muka yi da kai ko kuma gida barin gaya miki gidana ya fi hotel da yawa kyau kuma musamman yanzu babu kowa a ciki nawa ne kudin ɗaki a city hotel naira dubu ɗari da talatin ake biya duk kwana ɗaya na kwana biyu ya kama na naira dubu ɗari biyu da sittin kenan kuɗin kwana biyu amma me yasa kike wannan tambaya ina so in tabbatar da cewa ba dan neman sauki ne yasa ka tura matanka unguwa saboda ka kai ni gidanka ba shi yasa nake so sai ka bani kuɗin kwana biyu a hannuna in ko ba haka ban kara gabana kinga shikenan na amince domin kin san ni ba zan iya haƙura da ke ba ko zan haƙura da komai ke ba zan haƙura da ke ba ba dai dubu ɗari biyu da sittin ba ne ba na amince zan baki Maje. Maje ko? Alhaji. Kuce. Ya warko. <laughs> Alhaji kinawo. sai ya Hey, you are welcome. Kaga, ka muna da family da yawa. Eh, you are you are well, eh. <laughs> you get plenty family. Eh. Hey. like this one. Oh. Alaji, that's why I want marry for for here. No, but no, not this. For, come on, come on. For this town. <laughs> you get very beautiful women. Kai. Okay. Ka by Kenka. All right. Number Chambani. Hey, eh, exactly. Okay. taho mu je ko? Hmm, mu je ina. Ai ni ba na zuwa gaban alkali har sai na tanadi hujjoji na. Wato ni na kasa gane yanzu ya ki fahimce ni. Kina nufin ba ke da ni ba kenan? Ada ban yarda da kai ba. Na fahimci zancen ki. Me kike bukata?

wancan ne gidan kowa Chineke, see this man. Is she? <laughs> All right. Hajiya, to to mana. Na son tabbatar da abin da ka faɗa mini da ka ce gidanka ya fi hotel da yawa kyau. To ke me idan ke nuna miki? Eh? Hmm. ba laifi amma ba kamar inda ka ta shi ba to kin ga na gode bari in buɗe miki ɗakunan nan ki ga irin tsarin da na yi wa ɗakuna na na tabbatar da cewar zaki yadda da abin na gaya miki haka amma bana ji daɗi ne ne haka ka wani zaburan? Wai ki ji alamar ana motsa gate ba? To dan ka ji motsin gate ai akwai mai gadi ai ba zai bashi shi shigo ba ko? Gidan kowa Push knocking the door. Hey! I'm coming, I'm coming. You are welcome. In Ina ka shiga ne aka tinta sai buga kofa nake. Ah, you know, madam, the problem is na shafura ne, ina eh, shafura kuma irin That's why I close the door. Na san wanda duk ya taba kofa yana ji. I go hear ya walka Madam, madam dawo kuma this time around. Hey, hey, Chineke. There is problem. There is godo. Oh. Gidan. Me kake wani zabura? Ai ko barawo ne shiga ya shigo gidan nan iyaka abin da kake. Mata ta ce ta dawo. Ga tana tana kokarin shigowa. Me kace? shi ne bane da ce miki mata ta ce ta dawo daman ka san matan ka ba nisa ta yi ba ka gayyato da cikin nan gidan da na sun ba nisa ta yi ba ni ma ba zan kaki cikin gidan nan ba gashi ko sati bai bani da labarin an kashi kusa dan kai sun ne ma za a ka ba ni cikin kasi kinga ga abin da nake so da ke kwantar da hankali hankalinki abin da nake so miki bari in je in hana ta shigowa cikin ɗakin da kina jina ya haƙuri ina zuwa amma ya kika dawo idan ya mamaki ga naka a cikin gida kai zan tambaya lafiya wallahi wato wata matsala aka samu shi yasa na dawo matsala eh a ba daga gare mu bane matsalar daga can ne ina ga su ne ba su gama shiryawa ba to kawai dai in sun gama shiryawa za su yi waya in yanzu kuma sai mu ɗunguma sai mu tafi to wallahi ne ma kaga daga gida ina zuwa a shi daga bikin sai karshen wata ina ma tana ta kiran waya na bata samu ba sai da naje ma nake ji duk jiki na a sanyi Allah kenan duk abin da ka tsaga sai abin da ya so zai yi ni da ke gaba ɗaya mun yi ne yin aikin alheri gashi mun dawo amma kin gane ko bai kamata mutum ya niyya alheri ya zauna ba da Allah mu dan yan ziyarce ziyarce mu dan kekewaya inda muka kwana biyu mu je ba me ziyara ziyara kuma mm. kawai tuna dai dukan tafiyar nan Allah ya bata yi ko kuma mu je gida mu zama mu abubuwan da suke da hmm, ai kin san shi aikin alheri in kai niyyar yin shi to kada ka fake da wani abu abin da nake so da ke mu koma to can gidan naku tunda dama ai mun yi da ke zan shi gidan gaida su nan Kawai yanzu na furo gida kuma sai a gane ni da kai? Ai sai a ɗauka ba lafiya ba. Saboda gaisuwa kawai sai mu koma gida sai dai ka je kai kaɗan ni. A kin ga. Kin san nan gidan su mai iyali. Can tun shekaran jiya ya kamata a ce ni da ke muka je. Daure mu ce. Kai kwan hali Ba zan je wata wani gidan su mai iyali ba. Ka gane na? tun da tafiyar nan ta ba ta yi ba ta ka ta yi ba mu zaman mu a gida mu huta in yi aikace aikace na tun daga can sai ki gaya mu sai ki mun waya su ne na kira waya ka wayoyinka dukan su a kashe wallahi caji ne babu caji ne babu caji yi wallahi kai da kake a mota sannan ka gaya mun ba caji a wayarka manta ne ban sa ba kin san kai da kake tunanin za ka hau jirgi me ma naka na barin waya da caji wallahi ni na fi son da son samu ne kin gane kin ga ba yake ina za ka yi mu a na san kayan ne suke miki suke miki nauyi kayan ne suke miki nauyi ina zan fara zuwa wai tsaye Allah in tambaye ka duk wannan kakkarwan da wani rawan jiki da kake yi ni da gidana ka hana ni shiga na menene ziyara ce na ce ba na so ba zan yi ba ka ce mu koma gidan su inda daga can na fito in za ka kaje ni ka banni in wuce da Allah a'a kinga wallahi ni fa ni yau gaskiya sai mun yi ziyara wai wannan wani irin rawan jiki kake ne me ka kulla ni a cikin gidan nan da Allah mu saka bani ni da gida na kaya ka isa ka wani mm. a kan yaya ha ba ni wallahi tallahi wannan abin ne ya ishe ni zumunci ana dole ne amma yanzu menene menene amfani menene amfani irin wannan abu ban sani kinga da Allah abin da nake so da ke ba kwanciya zaki zo ki ba tashi ki shiga kicin ki dafa mana abinci da Allah girki ba ba abin da ni zan iya ka gane nan gajiya ce ga baki daya a jikina kaga wannan akwatin da wannan jakan wallahi da sun gajiyar da ni ga rana ga adida ta sau ne ga jakunkuna ka wannan ni na huta yanzu maimakon ki dafa abinci ai ita yunwa ba ta jira maimakon ta jira mu ƙara mu mu jira ta ki tashi ki je ki dafa mana abinci nan da Allah Allah Allah ji abin da zan iya sai na kwanta na samu kinga ya ce ki tashi ki je ki girki kin ce ba ki ba tashi ki koma daki ki kwanta kai alhaji don Allah ka daina damun kanka ni ba babu wani aikin da zan iya barkata a cikin gidan nan sai na huta gaskiya duk koma menene ni ko kitchen din na fara shiga ba ba abin da zan iya nawa a kitchen din nan karawa ka bane na huta au abin ka faɗa to to shikenan na fahimci kin je kin ɗebo gajiya ko na san kasala cike damun ki bari in ɗebo jikar taki in kai miki ɗaki kaga a jama jaka ta kyale min kaya ni na fito da su a dama can tun daga cikin ɗaki ko kana kawai na fito da kaya na ka bani zan shiga da kaya sai na huta dukka ka kyale su shikenan ni dai ba wani abu da zan yi a gidan nan ai ba mu na ce mu je mu yi ziyara kin ce ke ba ki zumunci ba hmm? na ce ki koma ɗaki kwanta kin ce a na ce ki mana girki kin ce a ki wanka ba zaki ba haba alhaji idan fa ka gana wannan gurin ko to wallahi ka tabbata na gama hutawa ne ko kicin din da na shiga ba abin da zan iya tsinanawa ƙara ma kawai ka bani na huta da Allah to shikenan zan shiga ɗaki ni ma tunda bakin san in matsa miki kada ni ma in shiga ko kwankwasa min ƙofa kake <laughs> Allah kiyaye hanya ni ba zan ma zo ba tsakaninki da Allah ba zan zo ba ne ka Allah kiyaye hanya na dai nasara na dakatar da ita a falo duk yadda zan yi na yi ba haka ne ke son ci ba ta ya zan yi samu da zan fita daga cikin gidan nan to ni na yi da ita ko yara ne mu samu mu fita mata nan ta yi dan Allah dan Allah ba kai hakuri ka taimaka mana fita in ta san ina cikin gidan nan komai zai iya faruwa ita da hankalin na gano dabara na gano dabara na so ina alhaji ko ka manta da wani abu ne abu da na manta wallahi ke da babu ciki ke ba babu ciki ke ba wallahi ina dai kwance ne na rufe ido amma baccin bai zo ba wallahi na dauka bacci kike yanzu zai ba za ki baccin nan ba kenan wallahi baccin bai zo ba kawai ka zo mu zauna mu ke mu mana gajiya ce fa kawai nake bukatar kwanciya amma ba wani bacci nake yi ba ka zo ina kallon ka kusa da ni irin wannan irin wannan irin wannan ba shi da amfani ke ke baki bacci ba ke baki tashi kin je kin shiga kicin kin mana girki ba to yanzu ina kallon ka ko ban yi baccin nan ba ai ni zan ma jin daɗi da Allah da ku zama gaskiya ke dai Allah ya yi miki wannan lalacin mutum a ce ba zai tashi ya shiga kicin ya je girki ba ki shiga ni in je in taya ki shine abin da yafi kyau kai ka damu da abinci abinci shin wai yunwa kake ji ne ba yunwa kake ji ba ko yunwa kake ji ne sai ina jin yunwa tana tanadin ta ne tun kafin ta zo ah! to ko da ma lokacin yunwa dai kana jin yunwa ni zan iya shiga kicin in nemi abinci mafi sauki in dafa mani mai saukin dahuwa kin san bana wasa da ciki na a fi son a ce ina da abinci a aje ya na ji yunwa ta taso saboda ulcer sai ka yi maza ka dora amma kin zo kin zauna ke baki baccin nan ba ke baki tashi kin girkin nan ba ke baki je kin yi wanka ba

na sa caji bari ma in koma ga ko wayoyin nan sun cikan dauko in buga okay to ko in baka ta waya ka saka mun caji a ah, ah, haba kiwo Allah kiwo ma'aiki dan Allah dan Annabi ki kwanta ki bacin nan yana fa daga cikin haƙi haƙin da yake kaina naki in sauke shi in kula da cinki da shanki kuma sannan in kula da cewar kina samun bacci mai kyau saboda gudun hawan jini to ba da je ka dauko wayar ka zo za mu ci da daki je ka dauko tun da muka zo ke ci a gaje kike tun da muka zo ke ci a gaje ki samu ki bacci na ke kike bacci dauko waya zo ka dawo ka je ka dawo shi ba ki bacci ba in kuma kin san ba za ki bacci nan ba dan Allah dan Annabi ki shiga kitchen ko ki shiga wannan ban ake ki yanka wai me ya dame ka da zama na a falo ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba alhaji wai ko dai ka samu ko dai ka samu matsala akan ka ne ina ne service ina neman service service service na waya ba gidan kowa na samu dabara na samu dabara ba dai a cikin dan wannan abu ba tsakanin Ina. Ina. Me da wannan? Me da shi? Kina ji na? Wannan rigar za ki sata a jikinki. In kika sata a jikinki, wannan hoda ce sai ki baɗe fuskarki. Na na. Ka san menene? A menene? Laji ne gaba ki. Eh duk gajiyar nan ta sauka. Inda ka san daman can kaya ne a jikina na sauke nauyi wai gajiyar amma ku inda ka ne gajiyar nan ta kyauta <laughs> ki ce za mu ki yin girki kenan a sosai ma kuwa to haka ne tashi ki shiga kicin ki mana girki mana Allah ko Gara ma ki je. Gara ki je ki girki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji. Eh? wace ce wannan me nake shirin gani a cikin gidan nan a ina ga nan mace ce fa take tafiya fa daga ina take ina mace lafiya ke lafiya ki kuwa kin ga da Allah kaba wannan nan wasa zaki rika mana gida mu kada ki ce wata tafi Alhaji ga mutum ina kallo ta fito daga daki na ga ta nan da fararen kaya ka ganta ka can mu baka ganta ba mace nake nuna maka kake cewa baka ganta ba kin gani wallahi ba abin da na gani mace ta fito daga daki ga ta da fararen kaya inna lillahi wa inna ilaihi dole sai na sa an zare saka qur'ani gidan nan akwai matsala kana nufi ka ce baka ganta ba wallahi kin samu matsala mace to gidan mu kadai sai da aljanu muke tare wani irin aljanu da Allah ina zuwa ki gaya mun gaskiya tsakaninki da Allah dan wallahi ne ba fa abin da na gani ba kinga dole sai an dawo ana sauƙin karatu Qur'ani a gidan nan haba gaskiya kan gaskiya ni wannan abun akwai mamaki a cewa baka ga wannan baiwa wannan mai fararen kayan wallahi aljana ce in dai baka ganta ba aljana ce ani na ganta aljana a nan gidan wai ina ta yi a bayan ka ta wuce fa har kan malabalan nan ta yi. Ke me ma hana ne baki nuna min ita bane ba? So nawa nake nuna maka ita ga ta nan ta fita. Eh? Ina ta yi? Ba kujera na waje fa ta yi fa. Ga abu da ido na kana kallon da dawo ta sannan ka ce mu baka ganta ba. Bari ko da wuta.